a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ko sha hudu ne ban sani ba sha biyar ga watan biyu watan februari a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da darasinmu na kitabu tauhid idan ba a manta ba darasin da muka tsaya a kansa na karshe da muka yi shine babu mina shirki an nazaru li ghairi a nan muka tsaya ko daga nan ba mu kala wani darasi ba yau za mu tashi babu mina shirki al isti'azatu bi ghairi llahi babun mina shirki al isti'azatu bi ghairi llahi wannan babi abinda zai karantar da mu cewa mina shirki yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairillah al-isti'aza neman tsari bi ghairillah da wani Allah ka nemi tsari a wajen wani Allah dan ya kare ka daga abin da kake jin tsoro yin hakan yana daga cikin shirka ba mu yi wannan ba yanzu mun yi wannan babu wato kenan za mu tashi al istighasatu kenan to to shi kenan ku kyale mu mai ta ko da gurguje ne tunda mun karanta yana daga cikin shirka al isti'azatu bi laifi. an gane ku ya riga ya gabata abinda ake nufi da shirka huwa an yasrifa al abdu fardan aw naw'an min anwa'il ibadati li ghairi Allah huwa an yasrifa al-'abdu naw'an aw fardan min afrad al-ibadati li ghairi Allah bawa ya aiwatar ya karkatar da wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ga wani Allah wannan shine shirka to sai aka ce al-isti'aza idan mutum yayi ta da wani Allah shi ma shirka ne wannan yana da isti'aza ta zama mai kenan ta zama ibada kenan isti'aza ibada ce dan Allah yayi umarni da ita kamar yadda ya umarni da sallah yayi umarni da ita yace kuzil afwa wa amur bil wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah fasta'iz billah innahu sami'un alim sannan kuma yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'a نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أنجانكو سنيت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ fasta'iz billah innahu huwa samiul alim shine ibn kasir ke cewa ayoyi ne uku ba su da na hudu cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya nuna maka akwai kangararren bil adam akwai kangararren shaitan kangararren bil adama mai mummunan hali yadda za ka yi ka magance mummunan halin sa shine kai masa ɗabi'a kyakkyawa in yayi maka rowa kai kai masa kyauta in ya zage ka kai kai masa addu'a to sai ka zama sa in dai yana nan a siffa ta bil adama bai canja ya zama aljan ba to dole zai sauko shine ma'anar khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin afwa ai shine rangwame kazanto mai rangwame idan an yi kanka sai sai karama kazanto mai umarni da kyakkyawan al'amari ko da kai an maka mummuna kazanto mai kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka aikin jahilci idan suka zage ka karama ya zama mutum biyu suna zagayya da juna wanda ya fi kwarewa shine wanda ya fi wani iya zagi amma da ya zage ka kai shiru yanzu kai ne nagari kenan da kai shiru wane ya zagi wane ya yi shiru an gane ku? to mutum wanda yake kenan kangararre ko mara hali na gari yadda ka mu'amalance shi da ɗabi'a ta gari amma kangararren aljan kuwa ba yadda za ka yi shi bai san kai masa ɗabi'a ta garba yau na ka shi balantana kai masa ihsani dan saboda haka kullun kokari yake fusge ka da kanta farkin shari'a to wannan sai dai ka nemi tsari ka fake wurin ubangiji sai ce wa in ma yanzu ganna ka mina shaytani nazghun fasta iz billah innahu sami'un alim idan shaytan yayi kokarin jefa maka wani wasuwasi to ka nemi tsari wurin ubangiji to kaga anan wurin farko kenan wuri na biyu kuma fa bil latihi ahsanu sayyi'a nahnu a'la bima yasifun dangane da bil adam din kenan dangane da aljanfa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wuri na biyu kenan wuri na uku kuma idfa bil latihi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim dangane da kangararren bil adam kenan وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اما اذا الجنه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa samiul alim shine ibn kasir ke cewa wurare uku suka zo ba su da na hudu cikin alqur'ani mai girma yanzu wannan ya nuna mana isti'aza mai ce ibada ce Allah ya yi umarni da ta tunda ibada ce wa za a nema wa za a yi wa wannan ibadar ubangiji ta ta'ala da haka dole ne a nemi tsari a wurin Allah in an nema a wurin aljan ko an nema a wurin wani shaytan ko wajen wani mala'ika ko wurin wani annabi ko wani wali ko shehi to an yi shirka duk wanda zaka nemi ya kare ka daga wani abin da kake jin tsoro wannan ɗin kowanne ne shi bawa yake ga Allah Ko kololuwar martaba kafin ma ka ambaci sauran ka ce annabawa da mala'iku to mala'iku mai ne? bayi ne tunda bayi ne mabukata ne kenan wa qala takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun bayi ne su ababan karramawa ababan girmamawa wane ne ya ba su karamci wane ne ya ba su girma ashe ba a cinka su abin yake ba yana wurin Allah to sai ka nema a wajen shi ba a wajen su ba kenan da me suke samun ɗaukaka a wajen Allah saboda suna bautata masa ba sa girman kai innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun an fahimta ko kaga mala'iku kenan to idan ka koma ga annabawa dukkanin su kowanne bawa ne annabi isa in huwa illa abdun amna alaihi ku rinka bi a hankali mana wa ja'alnahu masalan li bani isra'il idan ka koma kan annabi nuhu alaihi salam zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura idan ka koma ga annabi yusuf wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin idan ka koma ga mai gaba daya sallallahu alaihi wa sallam subhanallazi asra bi abdi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba tabarakallazi nazzala mabukata ne wurin Allah shi su kansu annabawa ba su nemi da kansu ba sai suka nemi tsari da ce muna neman tsarin kanmu da kanmu mu kare a sai su nemi tsari da Allah an gane ko annabi nuhu alaihi salam ya nemi tsari da Allah yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin da ya faɗi wannan me ya sakamako kila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim dan isti'azar sa shi kadai aka wannan sakamakon gaba ɗaya da ya biyo cikin ayar da turo baya ihbit bi salamin minna sauka cikin jirgi cike da aminci ba wani jin tsoro wa barakatun alaika da albarkatai masu tarin yawa gare ka ba kai kadai ba wa ala umamin mimman ma'ak har wanda suke tare da kai cikin jirgin ruwan isti'azar ka ta jawo su ma su samu wannan albarka to da waye ne mutsari da Allah ta'ala wa umamul san watihum har wanda za su biyo baya ba isti'aza daya sanu matihum za su zo su ma su ci gajiyar to kaga annabi nuhu kenan shi ma istiaza ya wurin Allah Allah kuma bai annabi yusuf alaihi salam lokacin da wannan matar ta nemi aikata alfasha da ita wurin wa ya fake ya fake da Allah wa ghallaqat al abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun da Allah miji sakamako da burhani ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي sai aka bashi burhani menene burhani waɗansu su ce mutum mutumin annabi yaqub ya gani yana cewa kar ka aikata alfasha waɗansu ce mala'ika jibril ya gani yana cewa kar ka aikata alfasha waɗansu ce kaza duk malaman tafsiri suke ta kawo maganganu wajen guda biyar ko shida ko bakwai dukkanin su ma anzalallahu biha min sultan Allah da ya ce a bashi burhani ko bai bayyana mai burhani ba manzo Allah bai bayyana ba a ce mutum mutumin annabi yaqub ne mutum mutumin wane ne ya gani malaika jibril ya gani a ce masa kaza duk wannan isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan lalle ya ga burhanin ubangijinsa ba dole bane sai ka san burhanin wace sai ka sani dole <laughs> kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin to kaga da isti'aza da ubangiji sai Allah masa sakamako da me burhani kaga nuna shi ma annabi ne gashi ya isti'aza ya nemi tsari a wajen Allah ta'ala haka mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ita ma lokacin da annabi lokacin da mala'ika jibril ya bayyana gare ta mai tayi istiaza ta da Allah fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya tattame qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sakamakon haka sai aka bata ne sa qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya har zuwa karshen kissa fa kuli washrabi wa qarri aina fa in ma tarayin min al ba wai kyautatan ne bai fi dadi dan yayi magana yana jariri dan in an bata dan bai yi magana ba za a tuhuce ta cewa ta yi zina dan lokacin da ta zo sai ta ce ya ukta haruna ma kana aboki ma asauin wa ma kana ummuki baghiya yanzu ke daga ina kika samu da saukar miki akai daga sama fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce ya magana maganar jariri sai jariri ya magana kala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya ba wai ya barrantar da ita kadai ba kar a tumce ta ta yi zina sai ma da ya kara ba labarin shi manzo ne duk anan take to kaga sakamakon isti'aza kenan to mai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam an umarci shi isti'aza wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas dan a nuna ba wanda ya cancanta ayi isti'aza da sunansa sai ya zanto rabbil falaq sai ya zanto rabbin nas sai ya zanto malikin nan, sai ya zanto ilahin nan, to waye wannan kuma wanda ba Allah ba wani annabi ne ko mala'ika ko shehi ko wali zai zama rabbul falaki rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi la ahada ghayr Allah a ilahun ma Allah babu wani tare da Allah kenan yasa ibn al-qayyim sai ce ita isti'aza rukunai uku gare ta wannan bi ina ƙara muku farkuce na yi maimai ila wannan duk mu faɗe shi ba wancan lokaci ita isti'aza rukunai uku gare ta al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'izu haka ibn al-qayyim ya faɗa al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'izu abu ne kenan amma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da yazo tafsirul mu'awwizataini sai ce almusta'azu bihi wal musta'azu minhu wal isti'azatu a maimakon yace wal musta'izu bihi sai ya saba ma ibnu sayyid to dukan su kuma abin na kuma daya al musta'azu bihi wanda a wurin sa ake neman tsari din shine wa Allahu ta'ala saboda dalilin da muka gabatar ba sai mun maimaita ba al musta'azu minhu abinda ake neman tsarin sa din kar ya je kar sharrin ya same ka shine me shine abinda suratul falak ta bayyana qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad duk duniya da waɗannan kake ne sharrin waɗannan kake jin tsoro duk wani ma'abucin sharri yana yana yana ɗaya cikin ajujuwan nan guda hudu ba yanda za ya fita daga nan gurin idan ka ce min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da Allah ya halitta ma'abucin sharri ba za ka ce ba min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta dan ba dukkan halittan Allah ne suke da sharri ba akwai ma'abuta sharri cikin halittan Allah akwai wanda ba ma'abuta sharri ba yanzu kamar aljanna la sharra fiha khairun mahas tsantsan alkhairi ne aljanna mala'iku ma khairun mahas annabiyuna wal anbiya'u khairun mahas to kenan ba za ka ce min sharrin ba daga sharrin abin da ya halitta in ka ce haka ya nuna kowane irin abu na da sharri kenan wanda kuma ba haka abin yake ba sai dai ka ce daga sharrin abin da duk Allah ya halitta ma abucin sharri din to kana nema a kare ka daga sharrin sa komai ya shiga ciki daga nan sai me min sharri ghasikin zawo kaba dare idan duhun sa ya zo saboda lokacin da duhun dare ya shigo a wannan lokacin ne ma'abucin sharri cikin shaidanu ke cutar da bani adam sama da rana karfin aljan da daddare ya fi karfinsa da rana daddare yana da karfi yana da sultan amma da rana baya da karfi to shi sa duhun dare sai yake cike da tsoro duk wanda ya ga fatalwa da waya ya ganta da rana da daddare ya ganta duk wanda aka bashi tsoro ya ga batoyi ya ga wane ne duk da daddare ya gansu yar madama eh to wadan sun ce ana ganin ta da rana ko <laughs> an gane ko wa min sharri nafasati fil uqad anan gurin annafasati fil uqad masu sihiri kenan annafasati waɗanda suke yin tofi fil uqad cikin kule su akwai ma'abuta sihirin da suke tofi a cikin tsumma su kulle dan su hada maka sirri sihiri da su to a nan gurin abu guda biyu ne yake taruwa ko uku abu na farko sharrin zuciyarsa munin nufin zuciyarsa shi kansa dafi ne abu na biyu sunan aljan din da za su kira shi kansa kuma dafi ne to sai su hada wannan yawon mummunan yawon da ya tofo daga irin wannan bakin sai su hada da sunan din ko da sunan wanda ake so a yi wa irin sai a kulle cikin tsumma iradar ubangiji sai ta kaddara ka kamu da ciwon kai ko zazzabi ko wata tangarda a cikin wato gangan jikinka ina fata an fahimta to sai ake neman tsari da su sai kuma hasidin idza hasad mai hasada yayin da zai hasada shi suka ce shi kansa mai hasada duk zuciyar da ta cika da hasada to wannan zuciyar akwai guba da dafi tare da ita wanda kawai in yayi tunanin cutar da kai sai cutar ta same ka in ya kalle ka mummunan kallo ya so wato da nufin cutar da kai sai wannan kallon ya sa kai tuntube wannan tabbataccen abu ne ke sa Allah ce da annabi yayin da annabi ya zo wucewa kafare ba suna zanzare ido suna kallon shi ba kamar su abin wa in yakadu allazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun saura kiris da sun sa ka zame kai tuntube da idan su kawai bi absarihim ido da suke kallon ka saboda kallo na hasada suke ma kallo na ki suke maka ibn al-qayyim ce tasirin ba wai daga idan su bane ba a daga zuci ne sai zo har ido da haka yace ko makaho ne yake da hasada idan ya so ya maka hasada ba wai sharadin sa ya ganka ba in aka siffanta ka kai ne dogo fari mai kama kaza mai kama kaza in yi nufin kawai ya ji haushin ka a zuci sai ka kamu da cuta kun fahimci nan da kyau wannan duk suna cikin littattafai musamman littattafai ibn taymiya ibn al-qayyim da sauran manya manyan malamai da suka tafsirin waɗannan surorin guda biyu to kaga wannan almusta'izu min kenan ko sai me almusta'izu to almusta'izu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to almusta'izu manzon Allah shi kuma ga yadda yayi isti'aza yayi isti'aza da kaza yayi isti'aza kaza kamar yadda zamu ga wani samfuri daga cikin yanzu an gane ko amma shi Sheikh Muhammad ah, Ibn al-Qayyim sai ce al-isti'azatu yana nufin lafazin da manzon Allah ne ya amfani to idan kace manzon Allah ko kace lafazin da ya amfani da shi duk ba abu dai bane ba shi yasa ba warware juna tsakanin maganar Ibn al-Qayyim da maganar eh, wato Muhammad bin Abdul Wahhab ala kulli halin dai wannan dai ya fayyace mana abubuwa babu babun min shirki al isti'azatu bi ghairi Allah wa qawli Allah ta'ala wa annahu kana rijalun min al ins ya'uzuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa ubangiji ta'ala yace wa annahu kana rijalun min al ins yadda al'amari yake wato kana rijalun min al-insi an samu waɗansu mazaje cikin bil adama ya'uzuna bi rijalin min al-jinni suna neman tsare a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu فزادوهم رهقا sai su aljanun nan zaduhum sai suka ƙara wa bil'adama rahakan fadawa cikin sako shine ibn kasir ke cewa kafin saukar wannan aya a lokacin jahiliya abinda larabawa suke yi idan mutum ya yi tafiya sai masauki ya kama shi a cikin daji zai sauka ya kwana a wani wuri to dan jin tsoron karo na bai cutar da shi sai yake cewa a'udhu bi sayyidi hazal wadi min sharri sufaha'i ina neman tsare a wajen shugaban wannan fage shugaban wannan daji shugaban wannan kwararo ko kwazazzabo daga ya kare ni daga sharrin wawayen mutanensa wato su suna neman tsari da shugabannin aljanu dan su kare su daga sharrin kananan aljanu an fahimta ko to da da can kafin larabawan jahiliya su fara wannan cikin isti'azan su su aljanu in sun ga bil adama suna jin tsoron su shi ma bil adama in ga aljin yana jin tsoron sa kowa na jin tsoron kowa sai aljanu suka da sun ga bil adama suna nema su gudu sai su ji kawai mutum ya ce yana neman tsari da su sai ah ashe mu din ba dama ne sai suka share dabar eh, ma suka zauna to shine fa zaduhum rahaqa wato daga nan gurin sai aljanu din suka yi ƙara amfani da wannan damar wajen cutar da dan adam wajen shafar dan adam har ya kamu da hauka dan suna yin hakan ne wajen su ƙara samun shiga dan adam ya ƙara jin tsoron su ya rinka neman tsari da su ya kaucewa Allah ta'ala shine ma'anan fazaduhum rahaqa sai su aljanu suka wa bil adama rahaqan fadawa cikin sabo waɗansu suka ce rahakan wato tsuguyanin suka wa wato ainihin dan ah, adam shishigi wato ya ketare Allah ya nemi tsari da su wadanda suka ce duhun, wato sai su mutane suka karawa aljanu rahatan wato shi shige da girman kai ko dai aljanu su karawa dan adam ko dan adam ya karawa aljan aljanu suka karawa dan adam wato ya zanto kamar aljanu sai suka ci gaba da cutar da dan adam dan dan adam ya kara jin tsoron su kenan kun bai nan? ko kuma a'a su yan adam da suka nemi tsiri da aljan sai suka karawa aljan shi shige sai rinka jin ashe shi wani ne kamar yadda tafsiri guda biyu tsakanin Abdullahi dan Abbas da wato ainihin Mujahid da suka tada da sauran malaman tafsiri wato rahaq dai shine al khati'atu al arfi ko al ismu ko ityanul maharimi duk wannan ana kiran sa rahaq al arfi an gane ku wa an qawlat binti hakim radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك an karɓo hadisi daga Kaula bintu hakim Kaula bintu hakim ita ce matar da ta zo ta gabatar da kanta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na baka kaina annabi ya kalle ta kyar ya sauke idansa kasa yayi shiru bai ce komai ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi idan baka da bukata mu muna da bukata sai annabi ce kawo sadaki yace ya bai da komai yace je ka bincika gida yaje ya dawo yace ba da komai sai izar dina annabi ce iltamis walau khataman min hadith idan dawo ce bai da komai sai a ah, kana da ka haddace wani abu na alqur'ani eh ina eh, haddace to karantar da ita yake da sadakin ka wannan hadisi yana cikin muslim a ah, yana cikin bukari wancan maganar wancan din amma shi wannan hadisin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ita kaula binta hakim tace ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kula na cewa man nazala manzalan wanda duk ya sauka a masauki kwana ya kama ka a daji motar ka ta lalace ko ka gaji kana son ka kwanta kai barci ka tashi ko kwana ya kama ka a wani gari ko ka sauka a wani hotel ka je bakunta dukkan wanda ya sauka a wani masauki fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammat da ya sauka a wurin sai ya karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa wanda duk ya karanta wannan annabi ce lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi a wannan masauki nashi hatta yarhala min manzilihi zalika sai ya tashi ya bar wannan masaukin ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to menene a'udhu bi kalimatillahi ina neman tsari da kalmomin Allah atammat waɗanda suke cikakku to shine suka ce kalmomin Allah suna nufin maganar Allah domin kalmar Allah shine maganar sa to maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sa in ka nemi tsari da maganar Allah ka nemi tsari da Allah kenan an fahimta ko dan magana su sifa ce daga cikin sifofin sa misali kaga qur'ani maganan Allah ce wa in min al mushrikin sadaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana an gane ko to kaga idan ka ce ina neman tsari da kalmar Allah kamar ka ce ina neman tsari da alqur'ani ina neman tsarin alqur'ani ya kare ni daga sharrin ma'abuta kaza kaza ma'abuta sharri kaza to wannan neman tsarin da kai ya halatta domin alqur'ani maganan Allah ne maganan Allah kuma sifa ce daga cikin sa an gane ko to shine ma'ana yana neman tsari da kalmomin Allah a tammat cikakku to me ake nufi da kalmomin Allah cikakku ma'ana maganar Allah duk inda take babu aiki cikin ta cikakkiyar magana ce ba kamar maganar bil adama bace ba wani lokacin maganar ka ta zanto kamila wani lokacin ta zanto naqisa in kai gaskiya ta zanto kamila in kuma kai ƙarya kuma ta zanto naqisa akwai aibi tare da ita ko in kai alkawali ya cika ya zanto kalmar ka ta zama cikakkiya kenan in kai alkawali bai cika ba kalmar ka ta zama to mai kenan na kasanciya kenan to kasancewar idan Allah ya alkawali yana cika to sai kalmar ta zanto cikakkiyar kalma kenan kasancewar duk magana da zai gaskiya ce sai kalmar ta zanto cikakkiyar kalma kenan maganar ta zanto cikakkiyar magana wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddal li kalimatihi kaga wannan kalimatu rabbika sidikan wa adla sannan yace wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani isra'ila kalmar Allah ta cika kan banu isra'ila wata kalma ce da yace wa nuridu an munna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin da ce innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to wannan kalmar ita ce ta cika aka halakar da fir'auna aka sarautar da banu isra'ila shine sai Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kaga abin da ya faɗa na alkawali ya cika kalma ta zama cikakkiya kenan labarin da ya faɗa ya zama gaskiya kalma ta zama cikakkiya kenan a'udhu bi kalimatillahi tammat daga me zai kare ka min sharri ma kalaka daga sharrin dukkan ma'abucin sharri ba wai daga sharrin dukkan abin halitta ba a daga sharrin dukkan ma abucin sharri an gane ko to wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi amma akwai ruwaya a cikin bukhari wanda da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya kamata ya gabatar da ita tun daga ka'ida idan Bukhari ya kawo hadisi Muslim ya kawo to ana son a fara gabatar da Bukhari kafin Muslim din an gane ko hadisin da ke cikin Bukhari na Abdullahi dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawa Hassan da Husaini isti'aza sai yace da su inna abakuma kana yu'awwizu biha Isma'ila wa Ishaqa kakanku Ibrahim ya kasance yana yi isti'aza game da ƴaƴansa guda biyu Isma'il da Ishaq abin da yake cewa kuwa a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulle ainin lama. wanda ita ce riwayar bukhari in ka hada da riwayar muslim ka ka samu guda biyu kowace sai kai danka za a kwantar da shi barci sai ka je ka karanta masa wannan ba zai iya karanta da kansa ba ko sai ya karanta masa wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsarin eh, a wurin kalmar Allah da kakkiya kamar yadda muka fassara wancan da ya kare ka daga me min kulli daga dukkan wani shaiɗan. wa hamma abinda ake nufi da hamma shine dukkan wani abu ma'abucin dafi irin dafin da ke iya kashe mutum ka dafi iri biyu ne akwai dafin da baya iya kashe mutum kamar dafin kunama tana da dafi amma baya kashe mutum amma dafi na maciji dafi ne mai iya kashe mutum an gane ko to hamma shine dukkan wata dabba ko dukkan wani abu ma'abucin dafin da dafin zai iya yin kisa wa min kulli ainin lamma idan an ce ayin ana nufin wato kambin baka wato kan kamar wato ainihin masu hasada din duk wani nau'i ne daga cikin nau'ika na ayin da sauransu sai dai bambancin su da hakikanin ayin mai ainu galibi ba da niyya yake cutar da mutum ba amma mai kambin baka kuma da niyya ne idan an ce lamma wato irin ainu wato kambin bakan da ke na fatan mutane da sharri kenan wadansu suka ce daga lamam ne lamam kuma shine sigarar zunub fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayatul jinni الثانية تبيو كونه من الشرك كسن تيور استعاذة أو لنون الله واتو شركة دي الثالثة مسألة أكو الاستدلال على ذلك بالحديث كف هجة حديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة ما لمين كف هجة دون حديث بس جتشي و كلمة من الله با أبا بان حلتا بني دومين دا كلمة من الله أبا بان حلتا ني da ya zanto an yi isti'aza bi makhluq kun fahimta ko amma kalimatullahi ghayr makhluqa nan ma hiya sifatullahi ta'ala sifatun min sifatullahi ta'ala da haka kake nan isti'aza ne da Allah qalu li anna al-isti'azata bil makhluq shirkun domin isti'aza da makhluq yayi shirka ne to kalmomin Allah da sun zanto ababan halitta da ya zanto kamar an yi umarni da ayi shirka ke wanda ko ba haka al'amari yake wato kaga raddi ga mu'tazilawa kenan waɗanda suke cewa qur'ani wato makhluq ne الرابعة مسألة هدوء fadilatu hadha du'a'i falalan wannan addu'a maqtisarihi tare da cewa gashi gajerar addu'a amma kuma tana da falala al-khamisa mas'ala ta biyar anna kauna shay'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiyya min kaffi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min shirki kasancewar abu ana samun amfanin duniya da shi irin amfanin duniya din min kaffi sharrin na kare sharri aw jalbi naf'in ko jawo amfani la yadullu ala annahu laysa min shirki baya nuna wannan abin ba shirka bane ba dan Allah ya tabbatar da cewa masu shirka wanda suke ta'amuli da aljanu cikin su kowa na amfanuwa da kowa amma wannan shi ke nuna cewa ya halatta kuma su ci gaba da wannan abin da suke yi wa yawma yashiruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istaktartum min al ins Allah zai cewa aljanu kun tara taran mabiya da suka yadda da ku cikin mutane ranar tashin kiyama kenan wa qala awliya'uhum min al-insi sai waɗanda suka bi aljanu cikin mutane waɗanda suka yi biyayya ga aljanu sai su rabbana ya ubangijinmu istamta a ba'duna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi sashin mu ya ci gajiyar sashi sashin mu ya samu amfanin sashi wa balagana ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har ya zuwa lokacin da ka kayyade mana na mutuwa muka mutu akan haka aljanu sun amfana da bil'adama. adama shine girmamawa da aka rinka musu da sujada da ake yi musu da sharadi da suke bayarwa su ce a yanka dabba iri kaza kuma malamin duba ya yadda a yanka wannan dabbar to wannan yankan kansa shirka ne wanda kuma ya ci dabbar to kuma ya ci mushi kuma matukar aljanna ya yi umarni ga malamin duba ko ya umarni ga malamin tsubu ya ce a yanka dabba iri kaza ko dabbar wannan ta zanto asalinta halal ne kamar rago ko tunkiya ko rakumi ko saniya amma da umarnin wa aka yanka da umarnin aljan ya ce a yanka aka je aka yanka to wanda ya yanka din dan ansa umarnin aljan yanzu ya shirka kina wanda duk ya ci wannan naman ko da ba shi yanka ba kuma ya ci mushi kina kun fahimci wannan da kyau waɗannan waɗansu ababai da shirka da masu duba suke sa mutane suna ta yi ko ya ce irin kaza kaza mai wake wake ko ya ce a nemo bakin zakara ko a nemo saniya mai farar kafa a nemo kaza aljan duk zai sharɗanta wani abu mai wahala ya ce kuma zo a yanka duk wanda ya bi umarnin ya yi shirka ba yanda za a yi mutum na bin irin wannan umarnin ya waye gari na musulmi ko ya wani na musulmi Allah ya tsare mu domin yanka din nan shi kansa haƙƙin Allah ne kadai wal inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuk gashi an hada shi da sallah wuri guda haƙƙi ne na Allah shi kadai al-khamisatu wato ita ce matsala ta biyar kenan ko cewa dan kawai an amfana da juna wannan baya hana bai zama shirka babun min shirki an yastagisa bi ghairi Allah aw yad'u ghayrahu babun min shirki an yastagisa bi ghairi Allah aw yad'u ghayrahu bala ce min shirki yana daga cikin shirka an yastagisa bi ghairi Allah mutum ya nemi agajin wani Allah al istighasa shine talabul ghawth neman agaji kana cikin wani tsanani sai kake neman a kawo maka agaji dan ka fita da ciki menene bambanci tsakaninsu da isti'aza kusan lafazi ne masu kusancin ma'ana sai dai galibi idan muka lura za mu ga isti'aza ana amfani da ita ga abin da bai riga ya faru ba wani abu ne na sharri kake jin tsoron faruwarsa sai ka fake ga Allah dan ya kare ka daga sharrin wannan abin amma al-istighatha abin ya riga ya faru kana cikin sa to wannan shine al-istighatha kun fahimci wannan da kyau shine bambancin su shi yasa yayi babin isti'aza daban yanzu kuma zai babul istighatha kenan idan kana jin tsoron wani sharri da zai zo tun kafin zuwansa a wurin wa ya kamata ka yawa jaba ba wai ya kamata ba ka nemi kariya a wurin Allah idan kuma ka samu kanka tsindin cikin wani sharri dan fashi sun riga sun layin taku an biyo layi kafin a zo kanka kaga sharri ya riga ya faru an biyo layi ana taje kowa ba a zo kanka ba a wurin wa ya kamata ka nemi kariya A wajen Allah kana cikin jirgin ruwa sai ya kasance igiyar ruwa na kadawa jirgi ya fara tambal tambal ai ya riga ya faru a wurin waye kamata ka nemi kariya a wurin Allah amma kafin ka shiga jirgin kana jin tsoron in ka shiga wannan abin zai faru dan yanayin kadawar iska na nuna haka yanzu wannan ya zo mai kenan al isti'aza amma in ka riga ka shiga ciki ya zo mai kenan al istighatha kun fahimta da kyau mina shirki an yastagisa bi ghairillah yana daga cikin dangin shirka in ka tashi neman kariya din ka nema a wurin wani wanda yake ba ka tashi neman agaji ka nema agajin wani wani wanda ba Allah ba aw yada uwa gairahu ko mutum ya roki wani Allah kaga an yi sa nan fi ne bai kawo fa'ilin sa ba ai an yi sage su bi ghairillah wa yada'u ghairahu aw u gairahu. an gane ku to kaga ya kawo al-istighatha sannan ya kawo addu'a to ya zanto min bab ataful am al domin al-istighatha khas wa du'a am an gane ku li'anna kullu istighasin du'a'un wa laysa kullu du'a'in istighasatan bainahuma umumun wa khususun mutlaq bainahuma abin nufi da istighasa da addu'a suna yin tarayya domin istighasa neman agaji ne a wurin wa a wurin wani Allah addu'a addu'a ne roƙo ne a wurin wa a wurin Allah ta'ala to sai dai du'a yana da faɗi sama da istighasa domin istighasa ya keɓanci ne ga wata sifa ɗaya daga cikin sifofin addu'a ita ce mai neman agaji don fitar da kai daga mai daga tsanani amma addu'a kuwa zai zama neman agaji don fitar da kai daga cikin tsanani zai zama roƙon wani alkhairi kun fahimta ko da haka da al-istighatha da addu'a wanne ya fi faɗi kenan addu'a ya fi faɗi da haka al za kuma ya fi tsukewa da haka sai muka ce mun min babi a atafil al-khas al-istighatha shine khas addu'a shine am wa ta'ala wa la tad'u min duni ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska bi fala kashifa lahu illa hu yanzu fa shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zai ce ga babi kuma sai ce wa lahi ta'ala wai kuma duk da haka makiyin annabi ne wai wai duk da haka kuma makiyin Allah ne kuma ko makiyin manzon Allah ne makiyin waliye ne ba ra'ayinsa ko ɗaya ba. da ya ce yana daga cikin shirka istigasa ga wani Allah yana daga cikin shirka kiran wani Allah sai ce wa lahi ta'ala don ga abinda Allah ya ce wala ta tad'u min dunillahi kar ka roki wani Allah ma la uka irin abin da baya iya cutar da kai wala ya yadurruk kuma baya iya wato ba iya amfana da kai ba iya cutar da kai ma'ana duk wanda zaka kiraya wanda ba Allah ba baya iya cutar da kai baya iya amfanar da kai wanda yake a hannunsa cutaswa ko amfanarwa yake shine wa shine Allah Mafi mafificin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam iya cutaswa baya iya amfanarwa haka Allah yace yayi ce la ya faɗa. qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada menene abin da annabi ke yi Ila balagan isarwa illa balagan min Allah wa risalati isarwa kawai nake da manzanci amma jawo amfani tare sharri duk baya na yana hannun Allah haka aka ce annabi ya faɗa to idan baya hannun annabi mukullan ba sa hannun annabi ta yaya kuma za a samu mukullan hannun wani <laughs> ba yanda za a yi kidan a samu mukullan a hannun wani tunda dai ba sa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce karka kirayi wani Allah ma la yanfa'uka wanda wannan wannan Allah din ba zai iya amfana da kai ba wala yadurruk ba zai iya cutar da kai ba fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka idhan min zalimin a wannan lokaci ka zama cikin azalimai abinda ake nufi da azalimai ka zamanto cikin masu shirka ka zanto cikin kafirai domin az-zulmu anan gurin babban zalunci kenan da Allah ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma kuma ya zama kafirci kenan dan Allah ce wal kafiruna هم الظالمون sun zamanto azalimai to sai Allah ce karka kirayi wani wanda ba Allah ba wannan wani ko mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne baya halatta ka kirayi wani wanda ba Allah ba dan ya baka amfani ko dan ya kare ka daga cuta in ko har kai hakan fa innaka idan min zalimin ka zanto cikin masu shirka an fahimta ko wannan magana Allah ya fuskantar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, maganar shi aka yi wa amma abin nufi kun al'ummarsa tunda Allah ya san annabinsa ba zai shirka ba amma an jingina magana zuwa gare shi dan mu ta firgitar da mu kwarai da gaske in ya zanto annabi ubangiji ya faɗa masa wannan to wane ne kuma ba za a faɗa masa wannan ba wa in yamsaskallahu bi dhurrin idan Allah ya so shafarka da da wata cutarwa fala kashi falahu illahu babu mai yaye wannan abin mai cutarwa illahu wa sai Allah cikon aya wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nuface ka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wanda ya isa wato ya mayar da hannun agogo baya game da wannan alkhairi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim ubangiji ta'ala na isar da alkhairin sa ga wanda ya so cikin bayansa dan shi mai gafara ne shi mai jin kai ne wannan suna cikin ayoyin suratu yunus Allah na magana zuwa ga annabi amma saƙon ya isu zuwa ga dukkan ɗaiɗaikun al'umma dan a nuna bana ba mai cutaswa ba mai amfanarwa sai Allah tunda abin haka ne tunda abin ya zanto haka kenan idan wani abu ya zo cutar da ni sai na nemi kariya agaji a wurin wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah na ba wani wanda ba Allah ba ke sai na kwaɗaitu don gane da wani alkhairi a maimakon in roƙi Allah sai na roƙi wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah kenan na ba wani Allah wannan shine mafi girman zalunci a ban kasa ina fatan kun fahimta da kyau to irin wannan sakon haka Allah ya faɗa wa dukkan annabawa gaba daya a ko ina suke haka Allah madaukakin sarki ya faɗa musu wa qawluhu fabtagu inda Allahi rizqa da fadin Allah ta'ala fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru la ilaihi turja'un wannan ai cikin sakon Annabi Ibrahim ne ko can cikin suratul ankabut da Allah ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa anjaynahu ashab as-safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin wa ibrahima إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وأبدوه واشكروا له إليه ترجعون yace duk waɗanda kuke bauta ba Allah ba ausanan gumaka ne imma gunkin da aka sassaka shi gashi ana ganin sa da ido imma wanda zuciya ta hararo shi ko da baya gaban ka yanzu amma zuciya ta damfaru da shi wajen fatan samun alkhairi ko fatan a kare ka daga sharri wa takhluquna ifka kuna kirkiran ƙarya ne kawai ya ci gaba da magana ya ce fafitagu wa inda Allahir rizqa a can gaba ke fafitagu wa inda Allahir rizqa wato ku nemi arziki a wajen Allah kadai banda wurin wani fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wurin Allah kadai banda wajen wani wato kaga ba za ka fassara ta bada cewa ku nemi arziki a wurin Allah dan wannan baya hana kuma a iya nema a wurin wani din amma idan ka fassara ta da cewa ku nemi arziki wurin Allah kadai wani zai shigo fabtagu inda Allah rizqa din kenan domin inda Allah ai zarf ne wato kaga wabtagur rizqa inda Allah a yadda jerin magana ya kamata ta zanto kenan a ka'idar karatu ko a ka'idar larabci to amma akwai abin da ya kamata ya zo a karshe sai a kawo shi a gaba akwai abin da ya kamata a gaba sai a jinkirtar da shi karshe saboda ana son a ba da wata fa'ida da wata bakuwar ma'ana wanda jerin farko ba zai bayar ba jerin farko fabtagur rizqa inda Allah ko nemi arziki wurin Allah wannan baya hana a nema a wurin wani amma jeri na biyu faftago inda Allahin rizqa ko nema arziki wurin Allah kadai to wannan kaga wata bakwar ma'ana ce wanda babu ita can gudu suke cewa تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة قال من بلاغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله man la yastajibu lahu ila yawmil kiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin din yace al-ayatayn har zuwa karshen cikon aya biyu Allah yake cewa man adallu mimman yad'u min dunillah ba mafi bata a ban kasa mimman yad'u min dunillah sama da wanda yake kiran wani Allah man la yastajibu lahu shi wannan wani Allah din wanda ba zai taba ansa masa ba ila yawmil har kiyama ta tsaya kaji fa Allah riga faɗa duk wanda ka kira wanda ba shi ba zai taba ansa maka ba ba zai taba biya maka bukatan ka ba ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa hum su waɗanda aka kira din mala'iku ne annabawa ne aljanu ne shehine ne waliye ne wa hum su waɗanda aka kira din an du'aihim dangane da kiran masu kiran su ghafiluna gafalallu ne ba su san ma an yi ba sun gafala ma ba su san ka kira su ba sai ne ka bata lokacin ka bakin gabarin amma bai ji abin da ka ba kai ne ka kira daga waɗanda aka kira ba su san ma masu kiran sun kira su ba shine wata aya ta ƙara fayyacewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir in ma kun kira yesu la yasma'u du'a ba sa jin kiran ko addu'a da kuka yi ba su sani ba walau sami'u kuma ko ma da sun ji kaga ba su ji din ba amma kaddara ma su ji mastajabu lakum ba za su iya biya muku bukata ba to tashin hankalin shine ranar tashin kiyama wa yawmal qiyamati a kiyama yakfuruna bi shirkikum za su fito fili su barranta daga wannan shirkar da kuke je me yasa kuka kira mu wa yace ka kira ni haka shehin kowa zai ce masa duk wanda ya kira shehin sa haka waliyin kowa zai faɗa masa duk wanda ya kira waliyin sa wallahi sallahi haka zai faɗa masa yace wa yace ka kira ni me nake da shi me na mallaka sai kafin ka mutu ka ce kana da karama sai ƙarya nake mutu wallahi sai ya faɗa man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun shine ita ma wannan ayar ta bi sahun waccan din wa idza hushira nasu idan an tara mutane a farfajiyar kiyama kanu lahum a'da'a sai su waɗanda aka kira su zanto abokan gabar waɗanda suka kira su ce me yasa kuka ba mu siffa ta ubangiji me yasa kuka rinka roƙon abinda babu shi a taskar kowa sai a taskar Allah wa kanu bi ibadatihim kafirin su bijirewa ibadar da aka musu ce san ba mu yarda ba mu mu ce ku bauta mana ba mu mu ce ku roke mu ba ba mu da komai matattu muke amwatun ghairu ahya me yasa kuka roke mu wallahi haka za su faɗa ranar tashin kiyama haka Allah ya kawo wannan fa a cikin ayoyi daban-daban a cikin surori daban-daban aka maimaita wannan kisar in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su dan sun ga azaba kiri da muzu wa taqatta'at bihim al-asbab dukkan wani sababi da aka gindaya cewa wani muridi ne na kusa wani ba munkiri ne wani kaza ne duk wannan ya yanki wa taqatta bihim al-asbab wa qala allazina tabau mabiya kuma sai su ce law anna lana karata ina ina ma a mayar da mu duniya fa natabarra minhum wa barranta a gidan duniya me musu tawaye kamar yadda su wani suka yi kamata barra'u minna kamar yadda yau suka yi mana tawaye suka barranta su kuma Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka ne za a nuna musu ayyukan su abin damuwa abin bakin ciki gare su wa ma hum bi kharijin minan nar كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا haka za ka dauka na jefa su cikin wuta har sai idan an jefa waɗansu na ƙarshen kenan mabiya sai su daga cewa rabbana haula ya arzuna wai sai su nuna shugabanni sai waɗannan ne suka batar da mu Allah fatihim azabar zai famin nan ya ubangiji nan ta musu azabar wuta su ne manyan masu laifin ya Allah ce kullum zai kowa sai an ninka masa ba da yi wa falan daya walakin la ta'lamu to duk wanda zaka bi sai ka bi shi kan Allah yake annabi yake kar ka yadda wani ya ce wai rufe ido wai ka bi shi wallahi ka yadda da wannan zai cuce kai cutar da kai dan mutane babu tsoron Allah ta tare da masu eh, yan bid'a ba tsoron Allah ta tare da bid'a abin da yake kallo duniyarsa ya zai kare matsayinsa zai kare girmansa amma ba tsoron Allah ta tare da su masu sufancin da su suka gina sufanci kan tsoron Allah amma sufan yanzu duk ya suke galibin su galibin su ga ƙarya suke yanzu sufayen da irin su sahal bin abdullahi tusturi irin su junaid ibn muhammad al-qawariri irin su cewa abdul qadir al-jilani <laughs> waɗannan duk da gaske suke tarihin su da maganganun su da ayyukan su yaron da gaske suke amma su fahimtar karshen zamani waye yake da gaske suke waye wanda yake tare da manzon Allah duk wanda ka gafake da manzon Allah dan ya samu shiga ne amma ba dan yana son manzon Allah ba sai ya kafa manzan Allah ya zo ya ce ai maulidi kai ka ce dan yana son manzan Allah saboda in na manzan Allah ya kafu bayan kwana biyu kuma shi ma sai a kirkiro maulidin su shi kansa to idan ya rushe maka na manzan Allah ya zaka yi da shi, dole sai ya yi faɗa na manzan Allah ya tabbata ko babu hujja akai to idan na manzan Allah ya tabbata to kuma sai a ce to kuma na jikokin sa sharifai sai a wancan sharifin maulidi a wancan sharifin maulidi amma idan an rushe na kakan ya za a yi eh, wanda babin nan yau daki ya tashi ne ragaya ta zauna ai inda shehu yake nan barna take to saboda haka ba za su taba yadda ba duk inda kaga sun kafa wani abu na manzon Allah sun ce ai kaza ai kaza wallahi kansu suke wa amma wallahi ba dan wai su suna tare da manzon Allah ba tarfata ayin ba sa tare da shi tarfata ayin kurkudin kifta ido ba sa tare da shi yanzu duk wanda ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wannan bai tuka ba a wurin su kuma sai ka bushe funan su duk bai yadda zaka yi wa manzon Allah manzo Allah an tambaye shi rukunan musulunci guda biyar ya faɗa rukunan imani guda shida ka yadda da su ka yadda da al-ihsan an tambaye shi kiyama yace bai tsani ba idan ka rike wannan annabi karshen hadisi ce innahu jibril atakum yuallimukum dinakum rukunan musulunci guda biyar kowa san su rukunan imani guda shida kowa ya san su al-ihsani anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yanzu ka cewa sufaye kowa da sufaye a taro akan wannan sai kai muke manzon Allah kai muke waliye ne saboda me bayan ka karbi wannan sai ka karbi wancan to kuma amma lokacin da za su ce maka karbi wancan sai ka samu wani sai ya ce maka wannan ai overtime to tunda overtime ne a ne wani ba sai yin ba amma kuma idan tafiya ta yi tafiya sai a ce to kuma duk wanda ba tsarika kuma shi ma kiri kenan musuluncin sa bai ba kenan yanzu wanda ya rike da manzon Allah ya zama yanzu ya wuce overtime kenan amma overtime ba sai na ga dama in yi ba akwai ma'aikatar da za a dauke ka aiki ka cike form a baka takardar daukan aiki amma a ce ka'ida ne sai ka rinka yin overtime ai ganin dama ne overtime da shi yasa wani shehi kafin ya mutu yayi kokarin hada kan Najeriya da yadda Maiduguri je ya samu wani shehi a can na tijjaniya sai ce da shi ya kamata mu fahimtar da mutane hakikanin abin da duk muka yi tarayya akai shine musulunci amma ita dariƙa mu kyale ta a matsayin mustahabbi yau da 'ya'yansa suka biyo baya sai suka ce duk wanda ma ɗauka ɗariƙa ba wajibi ba ke kafiri ne sai muka ce shi kenan kaulasan ya koma gida ba haka ba ne ba shi cewa musu musahabi ce mu haɗu kan asalin shine mai musulunci su kuma sai suka zo daga baya bayan ya tafi sai suka ce duk wanda ya ce ɗariƙa ba wajibi ba ce ba kafiri ne su wajibi ce kawai yanzu ka kaulasan ya koma gida kenan wa qawluhu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru Allah ce amman yujibul mutarra wa nene mai ansa wa al to lafazin al-mutarru ko dai ya zanto mushtaqqun min ad-darurati ko ya zanto mushtaqqun min ad-dhurri an gane ko idan an ta lafazin almustarru an ciro shi ne daga kalman abdurru abdurru kuma shine cuta wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin abdurru cuta sai zanto almustarru wato wanda yake cikin cuta kenan yake cikin fama da rashin lafiya wane ne mai ansawa mai rashin lafiya wa yaktifu su'a ya yaye cuta Allah kenan wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sa zanto mamaya cikin kasa wane gaji wannan wane gaji wannan wane gaji wannan waye ke wannan kaga ayyuka nawa kenan uku yaye cuta idan mun ce al-muttar daga ad-durr ne waɗansu malaman tafsirin suka ce al-muttar daga ad-darura ne ad-daruratu kuma shine larura kaga talauci larura ne ba haka bane ba tsoro ma larura ne menene ma larura ne wane ne ke ansa wa wanda ke cikin larura to fassara shi da wannan zai fa faɗi ko dan sai ya shafi har mara lafiya da ma mai lafiyan da yake fama da talauci ko dan matsalolin rayuwa da ga lafiyar jiki amma ga wadansu matsalolin rayuwa to shi ma duk almusarru ne wanda ke cikin tsanani kenan wanda ke cikin halin kankanikai sakamakon rashin lafiya ko sa wane ne ke ansa wannan wa yaktibu a wa yajalukum khulafa al-ard banda Allah ba mu yin wannan wannan duk dalilin da cewa ba za a roƙi wani Allah ba ba za a istighatha da wani Allah ba wa rawa tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam munafiqun yu'zil mu'minina fa qala ba'dhum qumu bina nastajisu bi rasulillahi min hadha al munafiq fa qala sallallahu alaihi wa sallam innahu la yustaghathu bi wa inna ma yustaghathu billahi yace dabarani ya rawaito hadisi da sanadinsa akwai wani munafiki lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cutar da muna wanda yake cutar da mummunai sai wani sashi na mummunai suka ce mu tafi wurin manzon Allah mu nemi agajin sa da tanyansa ya kare mu daga sharrin wanda munafiki sai annabi ya ce ai ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne wurin Allah amma na hadisi yi ne ayoyin duk ba sun yi ba me ne istirjaiya cikin hadisi ya zama da yin da zai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayoyin duk ba sun yi saba. dama abin nan kawai ya kawo ayoyin ne da yawa ɗaya mata isa hujja kuma ai bai gama kawo su ba ba nufin sa bane kawo duka amma dai dan annan min babu ta'adudil adilla abinda malamai ke cewa la ne amin ta'adudil adilla mas'ala idan tana da dalilai da yawa ɗaya ma ya isa dalili amma babu laifi ka kawo biyar shida dan dai aji abin wasai sosai ya fito amma ba haka ba aya ɗaya ma ta farko ta wadatar wala ta da umin dole lahi ita kadai ta wadatar amma sauran dan a nuna maka qadiyya ce mai muhimmanci fihi masail wannan babi a cikin sa akwai matsaloli al'ula ta farko anna atafad du'a ala al-istighasati min ataf al-am al-khas adafin addu'a da aka zo aka yi akan istighasa wannan ya zanto min babu atafil am alal khas kamar da muka gabatar asaniya mas'ala ta biyu tafsirin qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadur mun ji tafsirin wannan aya asalisa ta hudu anna hadha huwa shirkul akbar kiran wani Allah din nan wannan shirka ce babban shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci al istighasa bi ghairillah wannan yana cikin babban shirka mai fitar da mutum daga musulunci Allah tsare mu arrabi'a mas'ala ta hudu anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sar min zalimina mafi salaha cikin mutane da a ce zai kira wani Allah irda'an li ghairihi dan yardar da shi kawai dan yardar da waninsa da min zalimin to hakan sai sa ya zama zalimi tun daga Allah ce wa annabi wala la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin aka ce inda zaka aikata da ka zama azzalimi da ka zama cikin azzalimi to wannan ya nuna ko da mutum nagari ne in yi shirka dai kuma daga lokacin ko maganar nagari ta kare kuma an gane ko matukar yana cikin sani yayin shirka daga lokacin maganar na gari ta kare al-khamisatu mas'ala ta biyar tafsirul ayati lati ba'daha tafsirin ayar da ta biyo bayan wannan shine fa mutago inda Allah rizqa ko kuma ayar da yake nufi kila wa in yusaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu amma za ta fi alaka da fa mutago inda Allah rizqa mas'ala ta كده kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma كونه kufran wato ita suka a duniyar ta ba wani amfani da zaka samu tare da cewa kuma gashi kuma kai kafirci tunda Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ka ko ka kira ba zai ansa ba to ina amfanin wannan ga rashin ansa ga ko mutum ya faɗa cikin kafirci in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum kaga duk wannan ya zama hasara kenan lahu da'awatul haq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma da'awul kafirina illa fi dhalal as-sabi'atu mas'ala ta bakwai tafsirul ayati salisa tafsirin aya ta uku ita ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah at-thaminatu mas'ala ta takwas anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah neman arziki baya dacewa sai wurin Allah kadai kama annal jannata la tutlabu illa minhu kama yadda aljanna a wurin Allah kadai yake nema التاسعة مسألة ترى تفسير الآية الرابعة تفسير آية ننتهد إتتي مين أمن يجيب المضطر إذا دعاه al'ashira mas'ala ta goma annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah mun fahimci ba wani mafi bata a ban kasa sama da wanda ya kira wani Allah alhadiyata ashara mas'ala ta sha daya annahu ghafilun min du'a da'i shi wanda aka kira zai zama gafalalle ya ma gafala daga addu'ar mai addu'a din abin nufi daga falalle ma'ana ba zai ji ba bai ma san an kira ba la yadri anhu bai san komai ba game da mai addu'a din الثانية عشرة مسألة تشابيو أن تلك الدعوة sababun li bughdil mad'u lid da'i wa kiran wani wanda zaka yi wanda ba Allah ba ko da ya mutu wannan shi zai jawo ya kika gobe kiyama sai ya nuna maka bai da abin da kai ba kamar yadda ayoyi suka nuna الثالثة ta مسألة قوم شاؤكو تسمية تلك الدعوة ibadatun lil mad'uwi yadda aka ce wannan kira da ka kira wani dinnan sunansa ibada ma'ana idan ka kirayi wani wanda ba Allah ba da nufin amfani ko da nufin ya kare ka daga cuta wannan abin ibada kai dan Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da suna ibada ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم بيتي وكانوا بدعائهم كافرين دين يفسر مكة الدعاء عبادة sai ce wa kanu bi ibadatihim bayan ya ce wa hum an du'a'ihim bayan ya ce yad'u min dunillahi amma sai fasara addu'a din nan ita ce mai ibada wa kanu bi ibadatihim kafirin dan azna maka du'a wa ibada addu'a din nan ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce ba innal ladzina yastakbiruna an du'a'i sai ce an ibadati bayan ko ya ce ud'uni bai ce ba ubuduni dan azna muka addu'a shine ibada ibada kuma shine addu'a kun gane ko Mas'ala ta goma sha hudu كفر المدعو بتلك ibada, duk wanda yadda shi wanda aka kira din zai bijire ma wannan ibada din ba zai yarda da ita ba a gobe kiyama al-khamisata ashara ta goma sha biyar anna hadhihi al-umura hiya sababu kaunihi adalla an-nas waɗannan al'amura da muka ambata su ne suka sa wanda yake kiran wani Allah ya zanto shine mafi batan mutane a ban kasa السادسة عشرة مسألة تقوم شاشرة تفسير الآية الخامسة من فسر آية تبير من جي تفسير انت السابعة عشرة مسألة تقوم شابكوي الأمر الأجيب وهو إقرار أبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله وانا الأمر من ضم مايك wani al'amari ne wa huwa shine iqraru abadatul awsani ta yadda ko da waɗanda suke bautar gumaka sun yi ikirari fa da annahu la yujibul mutarra cewa babu mai ansawa wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin larura illa Allah sai Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi shida'idi dan haka ne ma suke kiran Allah din in suna cikin tsanani kaji kafaran maka ba sun yadda da wannan yanzu kaga da yawa daga cikin masu shirka yanzu su Abu Jahil ma sun dan su wani abu na tauhidi in har akwai tauhidi a lamarin su Abu Jahil domin Allah ce wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'awul laha mukhlisina lahu lahudin, idan tsananin abu ya kama su cikin teku da'awul laha mukhlisina lahu lahudin, mawut wato shine igiyar ruwa in ta harde a cikin teku ta jirgi ya juye da su sai su kirayi Allah shi kadai kaga sun yadda akwai Allah kira sun shada'i eh. na yanzu ba ana cikin tsanani ma ba za a kirayi Allah din ba an gane ko da'awul laha mukhlisina ta din mas'ala ta goma sha takwas. himayatul mustafa sallallahu alaihi tauhidi wa ma Allah yadda annabi ke bayar da kariya game da bangon tauhidi ko katangar tauhidi wa ta'addubi ma Allah da kuma yadda ladabinsa yake game da ubangijinsa subhanahu wa an gane ko to wannan shine karshen wannan babi yi ta cewa aya ta daya aya ta biyu aya ta daya da muka bi lissafi wala ta min dunillahi ko aya ta biyu wa yamsaka Allah bi dhurri aya ta uku famta bi dunillahi rizqa aya ta hudu wa man adalla mimman yad'u min dunillahi man la tajibu lahu ila yawmil aya ta biyar amman yujibul mutarra haka dai zamu iya gani da lissafin ayoyin da ya rubuta din abinda muka faɗa da daidai Allah ki ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ki yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah tambayar farko tambayoyi ne guda biyu iri daya abinda suke tambaya menene hukuncin dabbar da waɗansu malamai suke sa a yanka idan an yi wa mutum roƙon Allah akwai malaman da za su karanta ma qur'ani ko a maka wani rubutu amma sai su ce ka yanka dabba kai sadaka dalibi irin waɗannan malamai wato sukan yi haka ne bisa ga jahilci abinda nake nufi su ba kamar masu tsafi bane wanda aljan ke bada umarni akwai wanda aljan ke bada umarni akwai wanda ba aljan ke bada umarni ba malamai ne kawai dai suke cewa sai an yi sadaka to galibi su waɗannan suna gina abin su ne bisa ga jahilci ba su san ba me suke ba su ɗauka cewa roƙon Allah baya ci sai an yanka to wannan kuskure ne wannan bai kai wancan girma ba wancan shirka ne karara wannan ko ba shirka bane ba an fahimta ko sai da ce wato ainihin abin da suka yi dandan ba bisa hanya yake ba ba sharadi bane cewa sai an yanka sannan Allah zai ansa addu'ar musu. dabbar su ba za ta zama haramun ba kamar wacce wannan yace yan bid'a suna cewa gausul zamani to me yake nufi da gausul zamani idan an ce gausu dai a larabci ana nufin wato agaji ke ko taimako shine gaus an gane ko mazdari ne to su sukan ce gausu zaman dan saboda su a cikin ɗariku sun baiwa waliyansu mataki mataki ko shugabannin su cikin ɗariku mataki mataki shi gausu din shine na ƙarshe wanda suna ganin shi yake tallafa mu duniya akwai su autadu kuma da nujaba'u wanda kowaɗanne akwai adadin su sanannu waɗansu suna kudancin duniya waɗansu yammacinta waɗansu arewacinta su suke hana masibu a duniya su kasan sufaye na ƙarshen zamani din su suna itikadin waliyai suna da tasarrufi cikin rayuwa wajen kashe wani ko rayar da wani ko arzita wani ko talautar da wani ko ba wani mukami suna itikadin wannan suna siffanta waliyai da siffofin da suke na ubangiji ne kadai suna ganin waliyai sun fi annabawa an gane ko dan suna cewa maqamun na fi barzakin wa yaqar rasuli wa dunal wali an gane ko wai matsayin annabawa a barzahu shine wato huwaikar rasuli sun dan tsira manzanni amma dunar wali ko bisa kai waliye ba yanzu kenan waliye suna sama da wadawa suna sama da annabawa suna sama da abin nan yasa ɗaya daga cikin su yake cewa laqad khudna baharan waqafatil anbiya'u bi sahili mun keta wani tekun da annabawa ma a gaba suka tsaya ba su isa su shiga ciki ba to tunda sun sun sun shiga tekun shirka ina annaba za su shiga kuwa <laughs> wannan annabi ne zai je shirka kuwa duk wannan suna ba waliyai irin wannan matsayin su ba su sama da Allah kaga wannan shirka ne da ganganci ne kaga kamar wancan malamin da yake cewa jilani babu takaddama sun lotan ba kasa ba sama Allahu ta'ala mai sama ya shugaban Abdul Qadir wai shi jelani ko wani ja'in ja babu tun kafin a halicci sama da kasa shi Allah ta'ala din da ya zo ya sama da kasa ya shugabantar da Abdul Qadir tun lokacin ba sama ba kasa aga da Hausa ya faɗa ba wani tawili kowa ya san mai faɗa yanzu ba wanda ke bukatan fasara da kuma suna sa mutanen su rinka jin duk inda ka tafi shehin kai in ya ga dama yana ganin ka in ka tafi kasuwanci Holland yana ganin ka ya san ribar da kake ya san fadon da kai in ka tafi Ingila ma haka in ka tafi America ma haka in kana kasuwar kurmi ya san abin nan saboda haka dole sai kana zuwa kana kai gaisuwa kare ya fushi da kai haka dai suka dauka cewa wannan su san duk abin da suke dan tsabar jahilci yawanan su wai duk sun san duk abin da suke to kaga wannan duk sun gina wannan kuma a cikin ɗaya kasida da sai yake cewa kana a kanan ka ko ka tsuna idan ka tashi kai magana yana kallon ka sai huduka tafin sa ko a ina yanzu kaga wannan duk inda kake wai yana ganin ka kamar a kan tafin sa kake duk inda kake to saboda haka duk wanda aka gina akan wannan ba ruwan shi da Allah yasa za su yadda su rantse da Allah su yi ƙarya amma ba za su rantse da Allah ba ba za su rantse da wali ba su yi ƙarya duk wanda kace rantsi da Allah ka abu kaza mai sauki ne a wurin sai rantsi da Allah akan ƙarya ki amma dan kace a ni sai dai ka rantsi min da shehuwa ne to wannan gurin dole sai ga ya gyara zama saboda duk an tsora su akan wannan amma dan saboda rashin basira da rashin tunani da mutane daban-daban waɗanda suka saba ma wannan waliyan ko ba su zana ce ba su zana sha ba har kullum ya kamata a kalli wannan aiki yanzu dukkan mu masallacin da na cikin da na waje don mun yi saba wannan waje don mun yi tawaye waɗansu shekara goma da yin tawaye waɗansu shekara goma sha biyar waɗansu ashirin na sa kuma bara zuwa na ba gaba ne ba to amma wa rasa ci wa rasa sha wa kuma aka rasa menene ba wanda ya rasa komai to ka gani sai ka samu yanci wallahi yanci zaka samu wallahi wallahi kaiwa waɗanda kun tufa ya waye wallahi yanci za ka samu domin annabi ya zo da yantar da mutane kafin zuwan annabi waɗanda suka bautar da mutane lata uzza manata alsala sisal ukura da sauran gumaka hubal da sauran gumaka da shugabannin da suke shugabancin waɗannan hanyoyin su suka bautar da mutane malaman yahudawa suka bautar da um, mabiyansu malaman nasara ma suka bautar da mutanensu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ja'a biha bayda anatiya lailu hakana hariha la yazigu anha illa halik yanzu da ita barasal kowa ya sami yanci kowa ya sami yanci hatta ya sirar ba min sana'a ila hadar maut la ya kafu ahadan illa Allah wa ziba ala ganami kowa ya sami yanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma da zaran ka rabu da surbar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka zama bawa na nau'ikan mutane daban-daban isa Allah ke buga misali misalin mai tauhidi da mai shirka shi ka san mai shirka gararinsa ya ke kafirce ma Allah gaba daya kuma ya ke bi shi gaba daya raba kafa yi in ka ce Allah kuna tare to amma banda shi kuma shi ya kara wani abin ya jawo shi ne wali ko shehi ko ba zai taɓa yadda ka taɓa shi ba to waɗannan guda bin yake neman yadda su su biyu an gane ko shi ko mai tauhidi ba ruwansa da wani wali matsayin ya bauta ta masa a'a zai girmama wali gurgurda da wali ya bi Allah amma waye abun bi laqad kana lakum sai rasulullahi uswatun hasana anan mai tauhidi ya tsaya yace ba ruwan la na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah anan mai tauhidi ya tsaya abi Allah shi kadai to sai ya samu yancin ya san mafuskantarsa ɗaya ne wannan kuma mafuskantarsa biyu ce yana neman yardan Allah yana neman yardan shehi ko wali to ba zai wa Allah cikakken abin da Allah ke bukata ba ba kuma zai wa wali cikakken abin da wali ke bukata ba saboda ababan da ubangiji ya ginda ya cikin Qur'ani sun sha bamban da wanda wali ya shimfiɗa masa Allah ya bashi shari'a wali kuma ya bashi hakika kuma akwai cin tsakanin shari'a da hakika kuma yana son ya hada biyu yo an taɓa yin gudu da su duwawu ko dai a tsaya a sosa a gaji sannan a gudu ko a zura a guji babu tusa ba za a haɗa biyun ba to shi yasa su da kansu kaga suke warware kansu ga shari'a ga hakika to shi yasa sufayen da suka tumbatsa a can gurin suka narke a cikin sufancin na tsiyar ba na arzikin ba sai sai ai gaba ɗaya ma a shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas ita shari'a ta gama garin mutane ce kuma sai suka sa har annabawa cikin gama garin dan rihin kunya fa amma ita hakika kuma ta khawas tasu ce kawai jaza lahum ma lam yajuz li ghairihim su kadai su yi barna su yi komai sai su ce waya kan hakika suke a shari'a za ga sun saba amma hakika ba sun saba ba ga wanda yake cewa kowa aka ga dama ka bauta ce laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ala dini hidani faqad sara qalbi qabilan kull dinati kull shir'atin famar al-ghizlan wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa yake cewa da can idan mutum ya saba addini na sai in yi masa inkari mi ta rigima ita amma yanzu zuciyata tana karɓar kowane irin addini wata rana in gani na dawafi wata rana in gani a coci wata rana in gani da littafin yahudu yace addinu addinu bi dinil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu fa dinu dini wa imani yace addini na addinin bayyini ko yana begen Allah ita kanta wannan kalmar ma rashin kunya ce saboda rashin ladabi ne kace kana begen Allah dan bege kana yi ne ga matar da kake so shauki suke kawowa ba inda a larabci a Qur'anin ta ko a hadisi ake cewa mutum yana shaukin Allah duk inda kai shauki to mace ce aka wa shauki to shi yasa kaga ta shafa har kulubuhum saboda kafaran makka suka rinka bauta mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah da haka sai ai shaukin su tunda mata ne mata ne haka to su ma ne sai suke shauki kaga ta shafa har kulubuhum to duk lokacin da kace zaka hada shari'a da hakika ka bi to dai ko ka bi shari'a ita kadai yanzu kai tawaye da hakika ko ka ba hakika idan kadai kai tawaye da shari'a amma in ka hada guda biyun to kuma za su karo da juna to sai kai yaya to shine sai Allah ya daraba Allah masalan rajulan fihi mutashaki suna wa rajulan salaman li rajul hal yasawiyani masala tsakanin bawa bihi shiraka'u mutashaki suna bawa ne guda ɗaya mallakar mutum biyar sun hada kuɗi sun saya ko an mutu an bar musu sun gaje shi sai aka yi ruwan shuka wannan ya dauki irin wake ya bashi yace tafi gona ta ta yamma da gari wannan ya dauki irin dawa ya bashi yace tafi gona ta ta gabas da gari wannan ya dauki irin dawa ya bashi yace tafi gona ta ta arewa da gari wannan ya dauki irin maiwa ya bashi yace tafi a wato kudu da gari ɗaya kuma yace a a aikin kasa za ka yi a gida in gyara tsoro na tunda an yi ruwan farko na ga ya fara yoyo bawa ne na mutum biyar yanzu kowanne ya bashi aiki zai iya yi duka zai samu yadda ɗaya daga cikin su ba zai taɓa neman yadda ba yadda za a iya samu yadda su su duka ba wa mallakar mutum ɗaya aka yi ruwan shuka ya ce je kaga gona ta can yamma da gari sai ya tafi tsakanin bawan farko da na biyu wanne ne zai samu yardar da ubangidansa na biyu tun da shi abin bautarsa guda ɗaya ne ko ubangidansa guda ɗaya ne wanda ke biyayya wannan ko yana biyayya ƙarƙashin guda biyar dukkan su ba zai iya yardar da su ba dan idan ya ce duka ma zai raba aikin karfe 8 zuwa 10 in je gonar gabas karfe 10 zuwa 12 in je gonar yamma ya karkasa awanni haka bai ƙara sautan gona bai ƙara sautan bai ƙara sautan bai dai zo gida duka sai san dake tashin hankali kenan to shine ranar tashin kiyama abin da zai faru waliyan da ka bauta baka bauta musu su kadai ba ballantana ba su da abin da su bari fa kuma ubangiji ka bi shi kadai ba ranar tashin kiyama su bindire bautar su ce ba sa so ubangiji kuma ya ce a ka su kana tafi to sai ka yaya kuma ka mutu kana shirka to sai mutum ya yaya da ransa kira dan Allah sai mutum ya yaya kina ce hal wuya ne masala ba za su taba abin nan ba ba za su taba da daidaituwa ba ke ina fatan Allah ya tsare mu amma wallahi wannan malaman sun jefa mutane cikin abin nan waɗansu kasir abin da ya har zuka nufa waɗansu kasir kasir na jina a tafsirin azumin nan da waɗansu suka rinka yi barna ta yi yawa wallahi wallahi a tarihi mutanen maka wani bai wannan barnan ba wallahi lokacin annabi wani bai wannan barnan ba amma a ce wai malami a cikin Kano kuma yi wannan barnan kuma idan ana musulunci wa ana bai sa wai malami ne kuma shehi ne ana neman albarka za bi wai na ga albarka mai wannan barnan saboda haka idan karatun ya danyi zafi zafi sai ku yi hakuri kuma sun kutsa ne cikin duhu da yawa wannan mai tambayar karshe yana tambaya ne kan gidan yana makin ne na yana a taba da makin wai me ya kamata yi me bai kamata yi ba ya halatta dauki mutum ya kai gidan sinima ko coci gaskiya bai kamata ba ka dauki mutum ka kai gidan sinima in ka san sinima za shi amma ya ce kawai wuri kaza ne bai faɗi sunan wannan sinimar ba kan titin kaza ko kwana kaza sai ka je ka kai shi wannan baka da laifi ha kuma bai halatta ba ka yi da kwangiya ha kuma bai kamata ba ka dauki ba shi eh a don ka shiga ai ba komai wai ya halatta a rage masa hanya da motar giya wai motar giya ce ta taho shi kuma yake so a rage masa hanya ai dan ka shiga wannan ba komai ai ba giya ka taimaka ba amma in kaga wani kwali zai faɗi za ka kyale ba za ka rike ba assalamu alaikum warahmatullahi